صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio boh ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na dare na yau laraba muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a wannan lokaci da suka hada da labaran duniya da kuma shirin na kokunsan. san bayan sa sai shirin afirka a yau sai kuma shirin na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai shirin kisoshin rayuwa hakanan da fatoyin musulunci sai kuma mu na karshe wato shirin na duniyarmu a yau to waɗannan dai su ne da allah shirye-shiryen da za mu gabatar muku a halin yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon har zuwa ƙarshen su inda halin yanzu da mu fara da shirin na kokonsan. san kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba 20 ga watan Janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da shida daga watan da Thani na shekara ta 1442 hijirar kamariya. Masu saurare kuma san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau labarin dawowar margayi Imam kumeni wanda yake gudun hijira a birnin Paris na kasar Faransa a wannan lokaci ya watsu zuwa sassa daban-daban na cikin kasar Iran. wanda hakan ya sanya al'umma suka yi farin ciki da jin labarin sai kuma a ɗaya bangaren jami'an gwamnatin sarki sha suka shiga rudani har kai ga da dama daga cikin su sun aje kayan yakin su sun kuma fice da ƙasar sannan wannan labarin ne ya sa prime minister shafur bakhtiyar ya buƙaci sojojin ƙasar da su aukawa magoya bayan imam khomeini domin kawo ƙarshen zanga-zangar da ake a faɗin ƙasar sai dai hakan bai yi nasara ba domin kuwa magoya bayan marigayi imam sun ci gaba da gudanar da zanga-zanga har zuwa faduwar gwamnatin sarki sha masu saurare ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addini kuma mai gugurmaya da sarakunan fahalawiyawa na kasar iran wato ayatollah sayed ahmad khonsari ya rasu an haifi ayatollah khonsari a garin khonsar da ke kasar iran ya rasa iyayensa tun yana karami saboda haka ya girma a gaban yayansa ayatollah hansari ya fara karatu a birnin isfahan daga baya kuma ya koma birnin najab na kasar iraki bayan karatu mai zurfi a birnin najab ya fara karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai ayatollah hansari yana daga cikin manyan malaman addinin musulunci wanda suke goyon bayan marigayi imam kumain abu mai sa da sarakunan pahlawiyawa na kasar iran saboda haka ne ma ya dawo birnin tehran da zama baki daya wanda ya sa sarkin ya fara taka tsantsan da lamarinsa musamman ma abin da ya shafi marigayi imam da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a ranar irin ta yau injiniya mahdi bazargan prime minister jamhuriyar musulunci ta iran na farko ya rasu bazargan ya yi karatu a birnin tehran kafin daga bisani ya tafi faransa inda ya ci gaba da karatunsa daga bisani kuma ya dawo birnin tehran inda ya koyar a jami'ar birnin dr bazargan ya yi fice matuka a bangaren siyasa inda ya kasance da gasken masu sukar salon mulkin sarki sha kafin juyin johali wanda hakan ya sa aka rufe shi a gidan kaso a lokuta daban-daban bayan samun nasarar juyin johali an naɗa shi a matsayin firaminsa na farko a ƙasar iran bayan watanni tara saboda wasu dalilai na sabanin fahimta tsakaninsa da manyan jagorin juyin gwamnatinsa ta rushe. Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madala bayan shirin ko kusan yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya wanda tahir amin zai karanto. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. su. babban bankin kasar iran ya ce an sakewa kasar wasu kudadinta da aka tsare a kasashen waje minista harkokin wajen kasar iran ya ce iran bata tattauna da gwamnatin kasar amurka mai shigowa ba a kasar iraki kuma an kama shugabannin kungiyar 'yan ta'adda guda uku a lardunan kirkuk da kuma diyala yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnan babban bankin kasar iran abdulnasir himmati ya bayyana cewa gwamnatin kasar koriya ta kudu ta saki wasu daga cikin kudaden kasar wanda ta tsare saboda biyayya ga takunkuman gwamnatin kasar amurka kan kasar ta iran tashar talabijin ta Firis TV a nan Tehran ta nakalto himmati yana faɗar haka a yau Laraba bayan taron majalisar ministocin ƙasar a nan birnin Tehran. Gwamnan bai bayyana yawan kuɗaɗen da aka sake wa ƙasar ba. amma ya ce bankin millat na kasar iran da ke birnin seoul babban birnin kasar koriya ta kudu yana da dala amurka biliyon biyu da digo bakwai a yayin da bankin industrial bank of korea take tsare da kudaden iran dala amurka biliyon bakwai mafi yawan wannan kudade dai kudaden sayan danyen man fetur ne daga kasar iran kafin takunkuman tattalin arziki mafi muni wanda gwamnatin ƙasar amurka da ta shuɗe ta ɗora wa ƙasar himmati ya kammala da cewa gwamnatin ƙasar iran tana ƙoƙarin ganin an saki dukkanin kuɗaɗen ƙasar wanda suke tsare a bankunan ƙasashen waje saboda takunkuman ƙasar amurka ministan harkokin wajen Ƙasar iran muhammad jawad zarif ya musanta labarin da ke cewa jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya ya tattauna da sabuwar gwamnatin amurka mai shigowa majiyar muryar jihar musulunci ta iran ta nakalto zarif yana faɗar haka bayan taron majalisar ministocin kasar a nan birnin tehran a yau laraba kafin haka dai jaridar le figaro ta kasar faransa ta ba da labarin cewa jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya majid takrabanci ya tattauna da wasu jami'an gwamnatin ƙasar amurka mai shigowa kan wasu al'amura wanda suka shafi yarjejeniyar nukiliya ƙasar iran wato jcpoa zarif ya kara da cewa makonni uku da suka gabata jakadan kasar iran a majalisar ɗinkin duniya majid takhravanci yana nan ƙasa iran kuma bai tattauna da wata jaridar ƙasar waje dangane da wannan batun ba daga ƙarshe ministan ya kammala da cewa iran ba ta buƙatar tattaunawa da gwamnatin ƙasar amurka dangane da yarjejeniyar nukiliyar ƙasar sai dai amurka ce ta fice daga yarjejeniyar yanzu kuma abin da za ta yi shine ta dawo cikin yarjejeniyar sannan ta cika dukkanin alƙawulan da ta ɗauka a cikinta ba tare da sanya wani sharaɗi ba daga ciki har da ɗaukewa ƙasar mummunan takunkuman tattalin arziki arzikin da ta ɗorawa ƙasar kakakin atisayin sojojin ƙasa na ƙasar iran wanda aka sanya suna iktidar 99 ya ce sakon wannan atisayin ita ce zaman lafiya ga kawayen iran sannan tsoro da nadama ga makiyanta majiyar murya jihar musulunci ta iran ta nakarto burgediya janar amir kiyomar sharafi yana faɗar haka a jiya talata sharafi ya kara da cewa an yi amfani da makamai daban-daban a cikin atisayin wanda suka hada da jiragen ɗaukar sojoji zuwa fagen fama da makamai masu linzami daban-daban har ila yau sharafi ya kara da cewa an yi amfani da makamai wa'anda ake amfani da su kan tudu daban-daban masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majiyar jami'an tsaron kasar iraki ta ba da sanarwar kama wasu fitattun shugabannin kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish guda uku a lardunan kirkuk da kuma diyala kamfanin dilancin labaran shafak news na kasar iraki ya bayyana cewa jami'an tsaron kasar karkashin ma'aikatar cikin gida su ne suka kama manya-manyan shugabannin kungiyar na da'ish guda uku masu suna tariq sa'ad da kuma hisam a lardunan kirkuk da kuma diyala ɗaya daga cikinsu dai jami'in watsa labarai ne na kungiyar ta Daesh a lardin Kirkuk na biyu da na uku kuma sun jagoranci wasu hukumomi a gwamnatin ta Daesh a wa'annan larduna. Labarin ya kara da cewa wasu daga cikin mutanen uku sun shiga cikin ayyukan ta'addanci da aka kai wa jami'an tsaron ƙasar ta Iraki a shekara ta 2014 duk da cewa an kawo ƙarshen ƙungiyar ta Daesh a ƙasar Iraki amma har yanzu wasu ɗaiɗaikun 'ya'yan ƙungiyar sukan kai hare-hare nan da can a duk faɗin ƙasar mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar siriya kuma jakadan ƙasar na dindindi a majalisar ɗinkin duniya bashar aljafari ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar siriya za ta gabatar da batun sace arzikin ƙasar. da kuma mamayar wani bangaren kasar a taron gungiyar kasashe 77 a hada da kasar sin kamfanin dillancin labaran sana na kasar siriya ya nagalto jafari yana fadar haka a yau laraba ya kuma kara da cewa kungiyar wacce take da membobi 136 a halin yanzu ita ce kungiya mafi girma a duniya in banda majalisar ɗinkin duniya ja'afari ya kara da cewa ya zuwa yanzu kungiyar ta kasashe 77 a hada da kasar sin sun sami nasarar dawo da haƙƙin kasashe da dama a cikin kungiyar wanda wasu manya-manyan kasashen duniya suka danne a halin yanzu dai ana gudanar da taron na kungiyar kasashe 77 da kasar sin ta kafar yanar gizo saboda matsalar cutar corona wacce ta mamaye duniya amma kafin haka dai akan gudanar da taron kungiyar ne a shekara-shekara a gefen taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan madala tahir amin kenan da ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya daga nan radio hausa biyu a anan birnin tehran ta yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin nan na afirka a yau da ke muku dubi cikin lamburan da suka faru a nahiyar mu ta afirka Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake saduwa da mu a wannan shirin na Afirka a yau. Shirin da ke mayar da hankali kan wasu batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta Afirka a fagage da dama. To yau shirin zai haska fitilar sani kan mummunar al'adar nan ta neman dawwama kan mulki da ke son zama ruwan dare a Afirka. Zaben shugabancin kasar Uganda wanda shugaba Yoweri Museveni ya lashe a karo na shida shine ya taro da wannan muhawarar inda ake kallon hakan a matsayin babban kaso ga yunkurin samar da tsabtacciyar demokradiyya a nahiyar daga nan tahiran hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za ku kasance a tare da mu to madalla kamar yadda watakila wasunku suka ji da farko yau muna tattaunawa ne kan al'adar nan ta neman dawama akan madafin iko da ke son zama ruwan dare a afirka masana da dama dai na bayyana hakan da babban nakaso ga yunkurin samar da ingantacciyar demokradiyya a nahiyar ta afirka bayan kasancewa babban kalubale ga matasa na wata rana su masu kama ludayi batun sake tsayawa takarar shugaban kasar uganda yori museveni a karo na shida shine ya taro da wannan tsohuwar muhawarar da aka jima ana yi to a cikin shirin za mu yi dubi kan wasu daga cikin shugabannin da suka daɗe kan mulki kuma har yanzu suke neman dawama a kansa duk da yawan shekarunsu a nan kuma za mu yi dubi ne a kan zaɓukan da suka gudana ko kuma za su gudana a cikin wannan shekara ta 2021 bari mu fara da kasar ta uganda inda shugaba yoweri museveni zai shugabanci kasar a karo na shida bayan ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar da aka gudanar a ranar 14 ga watan janairun nan na 2021 ran shekara shida yoweri museveni ya hau karagar mulkin Uganda ne bayan wani bore na masu dauke da makamai a shekarar 1986 kuma wannan shine karo na shida da ya yi takara a shugabancin kasar wannan dai ya nuna yadda 'yan kasar 'yan kasa da shekara 35 ba su taba sanin wani shugaban kasar ba illa musta museveni babban abokin hamayyarsa shine robert kyagulanyi wanda aka fi sani da bobby wine dan shekara 38 ya fara shiga harkokin siyasa a watan afrilu na shekarar 2017 inda ya tsaya takarar zaben dan majalisar dokoki daga yankin kyadango Mr. Wine dai bai amince da sakamakon zaben shugabancin kasar ba da aka gudanar wanda shugaba ne ya lashe da kashi 58.6 cikin ɗari na yawan ƙuri'un da aka kada yayin da shi kuwa ya samu ƙuri'u kashi 34.8 cikin ɗari kamar da hukumar zaben kasar ta sanar zaben dare a cewar Bobby Wine shine mafi muni da aka taba yi a kasar duba da irin kurakurai da magudin da aka tamka. To daga kasar ta Uganda bari mu nufi jamhuriyar Congo inda can din ma kanwar dukja ce game da zaben shugaban kasar da ake sa ran gudanarwa a watan Maris na wannan shekara a cewar kotun tsarin mulkin kasar. shugaba denis sassin gesu dan shekara 77 wanda ya shafe shekaru 36 yana mulkin kasar zai sake neman wani wa'adi a karo na uku bayan da jam'iyyarsa ta pct ta sahale masa da yin hakan a makonnin da suka gabata kashi 62 cikin ɗari na al'ummar jamhuriyar kongo 'yan kasa da shekara 25 ne wanda ke nuna cewa kashi biyu cikin uku na jama'ar ƙasar mulkin denis sassin gesu ne suka gani kawo yanzu To don kuma muka nufi kasar Djibouti tan din ma batun haka yake inda shugaban kasar Ismail Omar Gele da ke shugabancin kasar tun shekarar 1999 zai sake takara a zaben shugabancin kasar na watan Afrilu da ke tafe. Dan shekara 73 Omar Gele ya shafe shekaru 25 akan madafun ikon Djibouti. Idan aka yi la'akari da shekarunsa za a ga cewa ya baiwa matasan kasar wanda su ne kusan kashi 56 cikin 100 na yawan al'ummar kasar shekaru 50. to nan kuma idan muka nufi kasar chadi can din ma ana iya cewa batun haka yake don kuwa marshal idris debi itmo yana mulkin kasar ne a wa'adi na biyar tun a shekarar 1990 ne idris debi ke shugabancin kasar chadi bayan da ya jagoranci kifar da mulkin hassan habre har yanzu dai marshal debi bai bayyana ko zai tsaya takara ba a zaben shugabancin kasar na watan afrilu a hukumance wanda idan hakan ta tabbata shine karo na shida kenan da zai tsaya takarar shugabancin kasa a kasar ta chadi ma idan muka yi dubi kan cewa shugaba debi na shekaru 68 kuma ya kwashe shekara 31 yana iko za ga cewa mafi yawan 'yan kasar ba su ga wani mulki ba illa nasa saboda mafi rinjayen 'yan kasar na da shekara 30 ne to ko su 'yan kasar ya suka ji da mulkin marshal idris dabi din wannan ita ce tambayar da na yi wa malam adamu shu'aibu wanda aka fi sani da adamu tartar shugaban kungiyar asusu rashin milo a birnin injamena Eh gaskiya ne Hassan Barka mafi yawan shugabanni suna rike karagar mulki daga kura sai 'ya'yanta wato ina nufin daga su sai iyalansu. Amma wani lokacin akwai waɗanda suke suna kyautatawa al'ummarsu kuma suna kishin al'ummarsu kuma suna ba al'ummarsu idan ma dai ba a samu kashi 90 cikin 100 ba ana samun kaso da yawa cikin 100 wanda yake suna taimaka al'ummarsu a lalle shugaban kasa idris debi ya kai namijin da za a faɗe shi a kowane bangare inda kai dan jarida ne kafi ni sanin haka ya kai yadda za a faɗe shi game da abubuwan da yake na alkhairi mu gaskiya 'yan cadi muna tare da shi a koda yaushe domin tsarin da yake tafi da shi gaskiya babu irin wannan cuwa-cuwa ko kuma irin cin mutunci na sauransu gaskiya mu muna fatan alkhairi. To amma baka gani irin wannan dawama kan mulki na kaso ne ga matasa ko kuma in ce sabbin jini wanda ba za su iya samun wata dama ba nan gaba na su ma su kama ludayi su kwatanta irin nasu mulki. A gaskiya kamar daɗewa da shugabanni suke akan mulki, sai wani lokacin ana rasa wani gwarzon da zai iya ture su. ko kuma dama suna tattare abubuwan da ya kamata a bi ta wannan hanya a tadda su to su riga sun sa hanyoyin dukki su rufe amma gaskiya mun sha zaɓe da yawa wanda muka yi zaɓe mafi yawan matasa dama suna ƙaunar wannan mulki na shugaban ƙasa debi kuma ainihin dai ba za a rasa 'yan kurakurai ba ga mutum to amma ba su kai yadda ake tsammani ba a gaskiya na daɗe ina jin ruɗuɗuwa ta mutane game da shugabanni masu ɗan daɗe a mulki to amma in aka duba alkhairin da suke yi to sai a musu afuwa a nan kuma har ila yau mu mun san daɗewar da shugaba ya a mulki to tana da amfani kuma ta amfanar domin tun wancan lokaci da ya shigo ya gaya mana dama ba kuɗi ya bamu ba ba kuɗi zai bamu ba ya kawo mana yancin kai ne kuma tun daga wannan lokaci zuwa yau dan chadi yana da bakin magana dan chadi yana da kowace irin huriya kuma a gaskiya fi sabilillahi kowa ma ajizi ne sai dai a ce mutum ajizi ne amma gaskiya wato kamar yadda nake tsimanin na baya su yaya babba suna ta faman daɗewa a mulki daga kura sai 'ya'yanta to amma ba irin namu na nan ƙasar chadi ba gaskiya muna da muna da haɗin kai da gwamnatin ƙasa shugaban ƙasanmu mai alheri ne fi sabilillahi kuma kana ganin irin rawar ganin da ya rinka takawa a wannan karshe-karshen shekarar ya taka rawar gani yadda ba sai an yi bayani a ko ina ba kuma kowa ya san haka to saboda haka muke fatan dai wato duk allah ne ke komai amma gaskiya muna fatan alheri gare shi a gurguje bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda can ɗin kuwa ƙasar ce ta tirtuta inda a karan farko a tarihin ƙasar idan har ta tabbata wani shugaba farar hula zai mika mulki ga takwaransa da aka zaɓa. kamar yadda ya yi alkawari shugaba isufu muhammadu mai barin gado ya ce sam shi ba da shi ba game da duk wani batu na yin tazarce a ranar 21 ga watan fabrairu ne idan allah ya kai 'yan kasar za su kada kuri'a a zaben shugabancin kasar zagaye na biyu inda za a fafata tsakanin tsohon shugaba alhaji muhammad usman karkashin jam'iyyar rdr canji da ɗan takarar jam'iyya mai mulki na pnds tarayya cewa da malam bazu muhammad sauran kasashen da aka tsara za a gudanar da zaben shugaban kasa a nahiyar ta afirka a cikin wannan shekara ta 2021 su ne somaliya inda za a gudanar da zaben a ranar 8 ga watan fabrairun gobe sai kuma jamhuriyar benin a ranar 11 ga watan afrilu yayin da a kasar Kabirdiya za a yi zaben a watan Oktoba sai kuma Gambia a watan Disamba. Masana na ganin nacewar da shugabannin Afirka ke yi na ci gaba da mulki ta hanyar soya kundin tsarin mulki domin ya ba su damar sake tsayawa takara yana yin illa sosai ga tafiyar da harkokin kasashen. Kazalika kuma suna ganin hakan ne yake da haifar da kama karya da murkushewar da za ta kai ga hana 'yan ƙasa faɗin albarkacin bakin su sai dai masu goyon bayan irin waɗannan shugabannin na ganin daɗewar su kan mulki tana taimakawa wajen wanzar da mulki mai ɗorewa da alƙibla ga ƙasashen. To masu sauraro da hakan ne kuma zan ɗuga aya a shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh hassan barka ke cewa da ku mu kasance lafiya. madala bayan shirin afirka a yau yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba shirin nan naku na muryoyin masu saurare tare da hassan barka inda zai taɓa muku wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuke bayyanawa dangane da batutuwa daban-daban da suke faruwa muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa voh da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger har yanzu dai za mu sake jan hankalin matasan jamhuriyar nijar niger akan cewa wannan kafafe na sada zumunta da matasa suka ɗauka kamar wata hanya ta cin mutuncin wani to wannan bai dace ba ya kamata matasa su san cewa to su wa'annan tsofaffin 'yan siyasa da kuke laɓewa bayan su kuna cin mutuncin wa'ansu to ku matasa ku ne kuke da wani sauran makoma a nan gaba ku ne kuke zubar da mutuncin kan su dama wa'ancan 'yan siyasa su fa ku ne za ku taimaka musu yanzu su yi da su yi da hayewa idan kuma kuka zubar da mutuncinku su su ne za su cin riba abin kuma ku daga baya lokacin da zamanin ku za ya zawa ba a ganin ku da mutunci da fatan dai matasan niger za su natsu su rika aiki da wa'annan kafafe na sada zumunta a daidai yadda ya kamata ba tare da an ci mutuncin wani ba sunana mamman biniya yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya to ina ga kai ne ma zan ja burki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya To madalla shirin muryoyin masu saurare nan kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin na isoshin rayuwa. kisoshin rayuwa. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da sani rastan na atula shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau Madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata. Mun tsaya ne inda aka yi wa khalifa na farko bai'a a Saqifat Bani Sa'ida inda wasu daga cikin waɗanda suka halarci taron suka nuna rashin amincewarsu da bai'ar. Har ila yau mun kawo sunayen wasu sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ba su halarci taron sakifa ba don haka ba su yarda da zaɓen da aka yi wa khalifa abubakar a taron sakifa ba malaman tarihi musamman ibnu kutaiba a cikin littafinsa na al'imama wa siyasa ya bayyana cewa wa'anda suke ganin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya nada ali da abi talib alaihi salam a matsayin khalifansa tare da umarnin allah ta'ala a ranar gadir ranar 18 ga watan zulhajji sun taru a gidan ali da abi talib alaihi salam da kuma matarsa fatima salamullahi alaiha bayan da a kammala jana'izar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sun ke yi wa khalifa abubakar bai'a har ila yau wasu kabilun larabawa a wajen madina musamman wanda suka je hajjin bankwana suka kuma ji hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wa a gadir suka ce ba za su yi wa khalifa abubakar baiya ba kuma ba za su ba da zakka ba ga wani in banda aliyu dan abi talib alaihi salam a matsayin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar musu a matsayin khalifa daga cikin su dai akwai malik ibn nuwair da kuma mutanensa za mu yi karin bayani dangane da wannan a shirye mu na gaba a lokacin da aliyu da abi talib alaihi salam ya kammala jana'izar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya ji abinda ƙurayshawa suka yi da kuma hujjojinsu ga mutanen ansar a sakifa wato cewa su ne makusanta da kabilar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sun fi cancanta su gaje shi sai ya yi wata kasida yana magana da halifa abubakar a cikinta inda yake cewa idan ka kasance da kusanci ka hujjace mai husuma da kai a cikinsu to waninka ya fi cancantar jibantar annabi kuma ya fi ka kusa da shi idan kuma da shawara ka mallaki al'amarinsu ta yaya haka zai kasance wa'anda za a yi shawara da su ba sa nan da haka kuma al'amarin musulmi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara lalacewa don baya ga waɗanda suka yi wa khalifa na farko bai'a an sami wasu kabilun larabawa waɗanda suka yi ridda sun fita daga addinin musulunci har ila yau akwai waɗanda suka yi iddi'ain cewa su annabawa ne daga cikinsu akwai saja da kuma musailamatul kazzab wa'annan sun kasance suna iddi'ain annabci tun lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana nan da haka bayan rasuwansa sai suka ƙara bayyana amma idan mun dawo kan abin da ya faru tsakanin khalifa na farko da magoya bayan ali da abi talib alaihi salam da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da farko ali alaihi salam ya ki yin bai a gare shi ya kuma bayyana cewa shi ya cancanci khalifanci a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sami goyon bayan danginsa bani hashim da kuma wasu sahabbai kamar yadda muka ambata a baya malaman tarihi sun bayyana cewa ali da abi talib alaihi ya sanya matarsa fatima salamu alaiha a gaba suna bin gida-gida na mutanen ansar wato mutanen madina tare da ita tana masu magana tana cewa me yasa kuka ki yin bai'a ga aliyu sai suna ta cewa ya ke diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da mijinki ya zo wajen mu kafin abubakar ya zo da mun yi masa bai'a sai ta ce ta yaya aliyu zai bar jana'izar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo yana jayayya da wani akan gadonsa abinda ya yi daidai ne bayan kammala haka fatima salamullahi alaiha ta ji cewa khalifa na farko ya kwace gonanta na fadak ya kuma kori ma'aikatanta da suke cikinta mun yi maganar gonar fadak a baya kan cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya bata gonar bayan yakin haibara daga cikin dukiyoyin da aka samu ba tare da musulmi sun yaki ba kamar yadda ayar fai'u a cikin suratul fatahi ta kawo don haka ta buƙaci khalifa na farko ya mayar mata gonanta sannan ya ba ta gadonta a matsayinta na ɗiyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kadai a duniya halifa na farko ya buƙaci shaidu a wajenta sai dai ta kawo shaidu wanda suka hada da mijinta da 'ya'yanta biyu da kuma ummu aiman a wasu hadisan aka ce hadda asma bintu umais amma khalifa na farko ya ki amincewa da shaidunta inda yake cewa ai suna kusa da ita yana son shaidu daga nesa a nan ne sai ta yi wata huduba a masallacin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kamar yadda muka faɗa a baya malaman shi'a sukan san sanya 'ya'yansu haddace wannan hudubar tun suna ƙanana jalaluddin suyudi a cikin tafsirinsa na durrul mansur a tafsirin ayan da allah ke cewa kuma ku ba wa makusanta haƙƙinsa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba wa diyarsa fatima salamullahi alaiha gonar fadak wanda khalifa na farko ya kwace a hannunta bayan rasuwarsa ibnu abil hadid al-mu'tazili ya kawo a cikin littafinsa sharh najil balaga kan cewa ya tambaye aliyu dan alfariki wani malami a makarantar madrasatul garbiya a birnin bagdaza na kasar iraki kan gaskiyar fatima salamullah alaiha kan cewa gonar fadak nata ne sai ya ce masa ai tana da gaskiya sai ya ce to me yasa khalifa na farko bai mayar mata ba sai ya ce idan ya bata gaskiya a wannan a yau to gobe za ta zo ta ce ai khalifanci ma namijinta ne don haka malaman tarihi sun tabbatar da cewa zahra salamullah alaiha tana da gaskiya kan mallakar wa'annan wurare wa'anda khalifa na farko ya kwace a hannunta masu sauraro saboda ƙurar lokaci a nan za mu dakata sai kuma gobe da idan Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka. To shirin kisoshin rayuwa kenan kuka saurara yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba shirin na fatoyin musulunci. fatawowin musulunci الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين al jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na fatawoyin musulunci shirin da a cikinsa muke ƙoƙarin kawo muku fatoyi dangane da wasu al'amura da suka shafi zamantakewanmu ta fikihu bisa ibadoji na addinin musulunci wanda ya kamata duk wata ibada da za mu yi mu yi wannan ibada ɗin bisa la'akari da irin fatuwa da ke fitowa daga malamai na fikihu mu mujtahidai waɗanda suke ba mu fatoyi. insha Allahu za mu lura ne da fatawan Sayyidul Khamenei hafizahullah dangane da al'amura musamman ma abin da ya shafi wani abu a fikiyu da ake kira mudaraba wato musamman wannan abin da ake samu na riba a cikin al'amura na mudaraba to raba wannan riba din ta wace hanya ake bi ya kasance bai ci karo da shari'a ba um, idan muka yi la'akari da yanayin mazaraba wannan ne ya zo ya kafa wani guri ko kamfani sai ya ce mutane duk wanda yake so zai zuba jari to ya kawo ya zuba hannun jari a cikin wannan kamfani to da ya kawo mutane suka kawo suka zuba hannun jari sai ya musu alkawari yake cewa to duk wanda ya kawo duk wata zan ba shi kuɗi kaza daga cikin riban da aka samu to wannan cewa duk wata zai ba shi kuɗi kaza daga cikin riba da aka samu ya ayyana riba ɗin ya ayyana kuɗin da zai dinga baya wata-wata bayan har yanzu ribar ba a san nawa za a samu ba ba a sani ba za a ci ribar ko kuma ba za a ci ba amma shi dai kurin da ya zo in ka kawo kuɗinka za ka zuba hannun jari sai ce da kai duk wata zan baka wato riba kaza ko kuma zan baka kuɗi kaza daga cikin riba to shin a cikin irin wannan al'amari tunda akwai masu yin haka din don su jawo masu zuba hannun jari to sayyidul khamenei hafizahullah fatawarsa dangane da irin wannan sai ce wannan abun a shari'a bai inganta ba fatawarsa kenan bai inganta ba ka zo ka zuba hannun jari shi wanda ya karɓi kuɗin naka yake jujjuya shi tun da ya karba sai ce da kai duk wata zai dinga baka misali dubu ɗari a naira a cikin wannan ko kuma dubu ɗari na kudaden kasan kasar da kuke sai ya ce zai dinga baka kuɗi kaza duk wata duk wata to kaga wannan ayyana wadda yi na ci yake cewa duk wata zai dinga baka kuɗi kaza to sai khamenei fatawarsa anan sai yake cewa in dai an yi abin ne da sunan mudaraba to wannan abu bai yi ba domin a cikin al'amura na mudaraba ba za ka ayyana wa mutum cewa daga cikin riban da za a samu duk wata za ka ba bashi kuɗi kaza ba to yaya za a yi a warware wannan to sai dulkamina'i sai yake cewa a bisa fatawarsa sai dai a ayyana abin da za a ba wa mutum in aka shiga cikin al'amura na mudaraba irin wannan a bisa daga cikin ɗari nawa za a baka wato kenan percent ake faɗa in an faɗi percent ɗin da za a ba wa mutum shine daga cikin ɗari za a baka misali kashi hamsin daga cikin ɗari kashi talatin daga cikin ɗari ko kuma kashi saba'in daga cikin ɗari a ce dai za a ba wa mutum kashi kaza daga cikin ɗari to in an ce kashi kaza daga cikin ɗari sai ya yake cewa to wannan ya inganta babu matsala amma ba wai a ce za a baka kuɗi kaza ba daga cikin wannan riban wani wata ice wannan ne bai inganta ba to sai na yi sai ke cewa in ana so a biya din to za a iya yin wannan in har so ake a bayar wa mutum wani kuɗi wata-wata ɗin, bisa cewa duk wata ya zo ya karɓi wani kuɗi daga wannan kuɗi da ya sa na jari sai ce to zai iya faruwa ta hanya ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu wato har yanzu muna bayani ne akan fatawan shi sai khamenei bayan ya kore wancan da na faɗa ba zai yi ba to sai kuma ya kawo wata hanya cewa to za a iya yin a bawa mutum kuɗi ɗin kowane wata a ayyana masa kuɗi kowane wata amma da ta hanya ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi guda biyu hanya ta farko sai yake cewa shi ne kurin a ayyana wa mutum wannan abun da ya fara halarcewa daga cikin ɗari nawa za ka samu duk wata wato percentage ake faɗa to amma in an ce daga cikin ɗari ko kuma an ce percentage to duk wata in an tashi sai a ɗan tsakuro wani kuɗi a bawa mutum wani kuɗi ba wai an ayyana ba ne a'a sai a ɗan tsakuro wani abu a bashi a ce to daga cikin riban da aka ce za a baka daga cikin percent to ga ɗan wannan ka aka dinga ajiyewa in yana ana bashi duk wata amma ba an riga an ayyana wannan kuɗin za a bashi ba a'a ana dai tsakurowa ne a ce daga cikin wannan percentage ɗin da aka ce za a baka to ga wani abu ka dinga ajiyewa so duk wata sai a dinga ɗan tsakurowa ana bashi ana kafin a je ƙarshen wannan yarjejeniya ta mudaraba din idan wata goma sha biyu aka yi to in an zo wata na goma sha biyu to shine za a zo a zauna sai kuma a yi kidaya a yi lissafi sai a ga cewa nawa ya karba sannan nawa za a cika masa bisa wannan abu na farko na daga cikin ɗari wato percentage sai a ga nawa za a cika masa ƙarshen shekara to in aka yi wannan hanya ta farko kenan da saidu kamina iya eh, hafizahullah ya ce za a iya bi a warware wannan matsala ta mudaraba in ana so duk wata a dinga ba wa mutum kuɗi to ga inda za a yi a dinga dan tsakurowa ana ba shi duk wata din tsakurowa ana ba shi duk wata haka haka za a yi ta tafiya har sai karshen wannan yarjejeniya sai a zo kuma a yi lissafi tun da dama an gaya masa daga cikin ɗari za a ba shi misali kashi hamsin daga cikin ɗari ne ko kuma talatin ko saba'in da sauransu to sannan sai a zo a yi magana magana to yanzu nawa muka baka duk wata da muke baka ya kai nawa to sai a lissafi nawa za mu ko maka in kuma ma an yi musalaha ne to sai a musalaha shi kenan an gama magana to wannan hanya ta farko kenan hanya ta biyu sai yake cewa sai dai ko kuma a sanya sharaɗi a lokacin da ake ake samar da wannan yarjejeniya ta mudaraba to sai a kafa sharaɗi wani sharaɗi ne sharaɗin cewa shi wannan da ya zo ya sa hannun jari duk wata za a ba shi wani kuɗi wannan sharaɗi ne kurin ya kafa ya ce to ga kuɗi na zan zuba na jari miliyan goma to amma fa sharaɗi a nan shine fa ni kurin min sharaɗin cewa duk wata za a bani dubu ɗari kuɗi kenan duk wata ne ina bukatan a bani dubu ɗari idan wanda suke ainihin wannan yarjejeniya ta mazaraba tare wanda zai yi wani aiki a cikin kamfanin ya jujjuya kuɗin ya ce ya amince aka yi sharaɗi to wannan sharaɗin yana nan kuma lalle duk wata ɗin in aka bashi wannan kuɗin bisa sharaɗin da aka ce an yi to wannan ba matsala zai iya cin wannan kuɗi ko ba matsala amma fa wannan kuɗin da ake bashi ba shi da alaƙa da wancan riba da za a dinga samu a cikin wannan mazaraba din kada ya zama yana da alaka da wannan saboda haka sharaɗi ne da aka yi kuma sharaɗin in aka yadda tsakanin su mutanen da suke ainihin tafi da wannan mu'amala to sharaɗin sai a aiki da shi amma kada a ɗauki wannan kuɗin da ake bashi na sharaɗi ya zama daga cikin wannan riba ne da ake samu na wannan kasuwanci da ake a'a wannan ba shi da alaka da wannan to in aka yi haka shi ma a fatuwan saidul khamenei hafizahullah yake cewa babu matsala amma matukan ana so ne daga cikin riba din ne ake so a dinga bashi abu duk wata wata to sai dai a koma misalin da ya kawo na farko ko kuma hanyar da ya kawo ta farko ita ce za a bi insha Allah to wannan a takaice ita ce za a iya cewa fatawa din sayyidul khamenei dangane da al'amura na wato karban wasu abubuwa na riba a cikin abin da ya shafi mu'amala musamman ta mudaraba da ake yi tsakanin mutane waɗanda suke son su zuba hannun jari ko a kamfani ne ko a banki ne ko kuma a wasu ainihin gurare da za su ba da su a jujjuya musu to a takaice wannan saboda faɗin bayanin da kuma muhimmancinsa shi yasa za mu tsaya a nan insha Allah sai kuma a shirin mu na gaba za mu zo da wata ta sa, nan muke cewa mu zama lafiya wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad للرحمن وحي من القرآن لا إكراه في الدين to bayan shirin fatawoyin musulunci yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na karshe a daren na yau wato shirin nan na duniyarmu a yau ai saurare lafiya duniyarmu a yau Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa da kuma jin hankula a bangarori daban-daban na duniya da kuma yin fashin baki a kansu. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. to ko shakka babu batun musayen mulki da kuma rantsar da sabon shugaban kasa a amurka da kuma kawo ƙarshen gwamnatin trump a amurkan na daga cikin lamuran da suka fi ɗaukan hankula in ma ba a ce shine kan gaba cikin lamuran da suke faruwa a duniya alalakala a fagen siyasa a halin yanzu da kuma cikin 'yan kwanakin nan ba don haka wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai yi dubi kansa don ganin irin abubuwan da trump din ya yi cikin shekaru hudu na mulkinsa da ake allah allah ya tafi da kuma irin nauyi da kuma gagarumin aikin da ya barwa sabon shugaban amurkan don haka sai a biyo mu usannu a hankali don jin yadda shirin namu zai kasance a halin yanzu. masu saurare barkamu da sake saduwa tun 'yan kwanakin da suka gabata ne dai aka fara kwashe kayayyakin mallakin kashin kai na shugaban amurka mai barin gado donald trump daga fadar white house wato fadar mulki na kasar amurkan sakamakon kusatowar lokacin barinsa fadar watakila har abada ma don share fage ga sabon shugaban amurkan joe biden ya shigo don fara mulkinsa to sai dai ba daga nan gizo ke sakar ba don kuwa abin lura da ya shine abin da ke jiran sabon shugaban da kuma gwamnatinsa na tsarkake fadar ta white house rakakewa na abin duniya da kuma siyasa na daga abin da trump din ya bari musamman a fagen siyasar kasar da kuma alakarta da sauran duniya wacce wata alaka ce wacce da dama dai ba su ji daɗin ta ba kuma ba sa ma fatan sake maimaita irinta a nan dai ba muna magana ne kan tsarkake fadar ta white house tsarkakewa irin ta shara da sabunta wajaje da fenti da dai sauransu ba wanda dama an saba yin hakan a duk lokacin da wani shugaba zai tafi sannan wani sabo kuma zai shigo wanda ita kanta wannan tsarkakewar ma dai wani lamari ne da ke jan hankula musamman bisa la'akari da irin maƙudan kudaden da ake kashewa wurin gudanar da waɗannan ayyuka cikin irin waɗannan kwanaki da za a yi musayen mulki din. waɗanda aka ce sun kai kimanin rabin dala miliyan guda wanda ake amfani da su gurin aiwatar da waɗannan ayyuka wanda kuma idan aka duba za a ga cewa kuɗaɗe ne masu yawan gaske to face dai muna magana ne dangane da irin tsarkakewa irin ta dauɗa ta siyasa da halaye da ɗabi'u waɗanda suka taru suka yi katutu tsawon waɗannan shekaru hudu sannan kuma suka haifar da gagarumar hasara da kuma cutarwa ga siyasar amurka a ciki da kuma wajen kasar da dama dai suna ganin trump zai bar fadar ta white house ne tamkar wani wanda aka kora wanda kuma shari'a za ta ci gaba da bin diddiginsa saboda abubuwan da ya aikata masu wannan ra'ayi dai suna ganin trump din zai bar fadar ta white house ne alhali ya rusa da kuma na kasar ta amurka da kuma tsarin dimokuraɗiyyar da ƙasar take tutiya da shi tsawon shekaru da kuma bayyana wa duniya a matsayin ita ce mai kare wannan tsari na demokuraɗiyya kana kuma kamar 'yan sanda ma ta duniya da take hukunta kasashe dangane da wannan batu wanda a halin yanzu shekaru hudu na gwamnatin ta trump ta tabbatar da rashin gaskiya da kuma rashin tabbaci na wannan totiya da amurka take na demokuraɗiyya musamman ma dai a karshe karshen ranaku na wannan mulki nasa kamar yadda kuma ya kara mata wa ita amurka ɗin kenan irin yawan makiya kan makiyan da daman take da su tsawon waɗannan shekaru hudu da dama sunan yi amanna da cewa irin yanayin mutanen da suka ƙara irin karuwan waɗanda suke ƙiyayya da amurka sakamakon siyasar trump ɗin sun ƙaru nesa ba kusa ba kamar yadda kuma ya ruguza jam'iyyarsa ta republican wacce ya rarraba kanta da kuma yin kace-kace da ita hakanan kuma zai bar mulkin ne a daidai lokacin da sama da amurkawa dubu ɗari uku suka rasa rayukansu sakamakon rikon sakainar kashi da ya yi wa annoban nan ta corona da kuma gazawar da yi wajen dakile yaduwarta a kasar tsawon waɗannan watanni da ta yi tana yaduwa a kasar baya ga sama da mutane miliyan hudu da suka kamu da cutar wasu kuma ma a halin yanzu suna cikin halin nan na rai kwakwai mutu kwakwai dai sakamakon irin rikon sakainar kashi da shi trump din ya yi wa wannan batu na cutar corona a amurkan wanda da dama suke ganin cewa daya daga cikin dalilan da suka sanya ya sha kayi a wannan zaben ma akwai wannan batu na corona din da kuma irin rikon sakainar kashin da ya wa batun musamman a farko farkon yanayin lokacin da cutar ta bayyana wanda ake ganin cewa da ya dauki wasu matakai na wurin kariya da sauransu da watakila ba a samu irin wannan adadi na waɗanda suka mutu a ƙasar ba da kuma waɗanda suka kamu kuma suke ci gaba da kamuwa da wannan cuta wanda wannan na daga cikin abubuwan da 'yan hamayya masu adawa da shi suka yi amfani kuma suka samu nasara wurin kada shi a zaben da aka gudanar a watan nuwamban shekarar bara. babu sabon shugaban amurkan wato joe biden zai samu kansa ne yana mulkin kasashe biyu imma ba su wuce haka ba sakamakon irin tsananin rarrabuwan kai na siyasa da gwamnati da kuma siyasar trump din ta janyo wa kasar ta amurka bugu da ƙari kan yanayi na da kuma na damuwa da zaman ɗarɗar da ake ciki a ƙasar ta amurka wanda ko shaka babu kawo ƙarshen wannan yanayi da kuma dawo da yanayi na kwanciyar hankali da yarda da juna a fagen siyasa na amurkan ba karamin aiki bane da ke gaban sabon gwamnatin amurkan da kuma shi kansa ma shugaba mai jiran gado joe biden din wanda wannan ko shaka babu yana daga cikin abubuwan da shi kansa ya bayyana cewa zai ba su muhimmanci saboda irin tsanani da kuma kamari da irin wannan yanayi na rarrabuwan kai da amurkan ya faru a saboda haka ne ma wasu suke ganin ba karamin namijin kokari bane shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta yi wajen tsige shugaba trump din daga karagar mulki a kwanakin baya wanda kuma haka din zamanto irin su ma na biyu bisa zargin ha'intar kasa. da kuma yin kanan tsaye ga kundin tsarin mulki da kuma rarraba kan al'ummar kasar wanda idan har ta ci gaba da samun nasara a kokarin da take yi a nan gaba to hakan zai zama ta samu nasarar hana shi sake tsayawa takarar shugabancin amurkan a nan gaba to sai dai mai yiwuwa babban bala'in da ke jiran trump din shine tuhumce-tuhumce da suke jiransa a gaban kotuna na shari'a daban-daban waɗanda ko shaka babu za su cutar da shi nesa ba kusa ba to trump dai ko shaka babu ya fahimci irin yanayin da yake ciki mai munin gaske don haka yake kokarin nuna kansa musamman ga magoya bayansa da kuma sama da mutane miliyan 74 da suka zaɓe shi yayin zaben shugaban ƙasar da ya gudana a watan nuwamban bara hakanan kuma da kuma sama da mutane miliyan 90 da suke bibiyan sa a shafin sa na twitter a matsayin wani mutum wanda aka zalunce shi ta hakan ne yake son ran samun goyon bayan waɗannan magoya bayan nasa musamman ma dai 'yan daban cikinsu don ya yi amfani da su wajen haifar da duk wani nau'i na tasha da kuma tashin hankali kamar abin da ya faru na harin da aka kai majalisar tarayya ta ƙasar amurkan a kwanakin baya kuma ba abin mamaki ba ne idan a nan gaba ma aka shaidi irin waɗannan tashin hankula da kuma dabanci a ɓangarori daban-daban na amurkan sakamakon irin waɗannan maganganu da kuma irin abubuwan da trump ɗin yake ƙoƙarin nunawa to sai dai kuma duk da haka kamar yadda muka ishara a baya Trump din zai bar fadar ta White House ne alhali yana fuskantar tuhumce-tuhumce da aka kai kararsa a kotuna daban-daban wasu daga cikin tuhumce-tuhumcen ma dai wato tuhuma ce ta aikata laifi wasu kuma sun shafi dukiya ne wasu kuma sun shafi laifi na lamura marasa kyau da suke da alaka da lalata dukkanin waɗannan wasu abubuwa ne da za su ci gaba da bin dununsa tsawon shekaru riko da cewa alamu suna nuni da cewa zai ci gaba da samun dukiya da kuma taimako na kuɗaɗe wurin magance waɗannan waɗannan lamura da suke gabansa ta hanyar samun wasu lauyoyi da su kare shi wanda kuma waɗannan dukiyoyi da kuma taimako na kuɗaɗen daga dukkan alamu zai samu su daga wurin abokansa na daga kasashen larabawa da kuma sahayoniyawan duniya waɗanda suka kasance tare da shi cikin waɗannan abubuwa da aikata a baya to amma duk da hakan fuskantar irin waɗannan tuhumce-tuhumce wani lamari ne da mai yiwuwa ya iya kai shi zuwa ga gidan maza wanda idan har hakan ta tabbata ita ma za ta kasance wata kafar ungulu ga sake dawowarsa fada ta white house kamar yadda yake mafarkin yi a nan gaba a saboda haka ne dai daga dukan alamu irin wannan tsaka mai wuya da trump din ya shiga a ƙarshe-ƙarshen mulkinsa ba za ta tsaya kawai daga ficewarsa daga fadan ta white house ba face dai wasu abubuwa ne da za su ci gaba da binsa watakila tsawon rayuwarsa lamarin da dai ya yi kama da karin maganan nan na masu iya magana da ke cewa duk da ya hana uwarsa barci to kuwa lallai shi ma ba zai rintsa ba to masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu yi ban kwana da ku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba inda za mu sake dubi kan wani batun na daban to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na shirya da kuma gabatar muku da shi nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Allah masu saurare da aka maka kashin dukkan abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan kun je daɗin dukkan abubuwan da muka gabatar muku kuna iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryen namu a shafinmu na intanet wato www.hausatv1.ng don ci gaba da sauraron shirye-shiryen da muke dauke da su a cikin shafin namu. to sai zuwa gobe da safe da idan Allah inda za ku ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye din to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama da kuma waɗanda kuka ji muryoyin su ni da na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh